Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na yau talata 28 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu da wannan lokacin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya Litinin cewa ran hudu ga watan Mayu a hankali zai sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakaba birnin tarayyar abuja da jihohin lagos da ogun don hana yaduwar cutar coronavirus prime minister kasar jamaica andrew holness ya bayyana cewa kasar za ta fi mai da hankali akan sake farfado da tattalin arzikin da ya salwanta a sanadiyar ɓillar cutar covid-19 gwamnatin shugaban amurka donald trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin kasar za su sake buɗe harkokin kasuwanci makarantu da majami'u yayin da jihohi da dama suka nuna sha'awar yin hakan. kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji fashin baki da malam nasir zahardin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya ta ƙasa yamana akan yaƙi da gwamnatin najeriya da wasu gwamnatoci a nahiyar afirka suke yi da cutar coronavirus. virus a jiya ne gwamnatin jihar borno ta sanar da rasuwar Shehu bama shehu kyari ibn umar ibrahim alkanami ɗaya daga cikin sarakuna masu daraja ta ɗaya muna kuma ɗauke da shirin noma tashin arziki sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel muna kuma ɗauke da sakon falalar watan ramadan amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya litinin cewa ran hudu ga watan Mayu a hankali zai sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakaba wa birnin tarayya Abuja da jihohin Legas da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. A jawabinsa da ya yi wa ƙasar, shugaba Buhari ya ce ya ɗau wannan mataki ne bayan nazari da ya yi akan dokar da ta ɗau makonni hudu domin ba tattalin arzikin kasar damar sake farfadowa sannan a hankali yayin da ake ci gaba da dakile yaduwar kwayar cutar shugaban ya faɗi cewa daga cikin sababbin matakan da za a ɗauka akwai amfani da kare fuska takaita zirga-zirga daga karfe takwas na dare zuwa shida na safe sai masu ayyuka na musamman ya kara da cewa zai aika da karin jami'an lafiya da kayayyakin jinya a jihar kano da ke arewa maso yammacin kasar inda za ta kasance cikin wannan dokar hana fita saboda karuwar cutar ta covid-19 a jihar a halin da ake ciki najeriya na da adadin masu dauke da cutar 1,273 yayin da mutum 40 ne suka mutu a sanadiyar cutar Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa ƙasar za ta fi mai da hankali kan sake farfado da tattalin arzikin da ya salwanta a sanadiyar bullar cutar COVID-19. Jiya Litinin Holness ya sanar da nada kwamitin farfado da tattalin arzikin na ƙasa mai nasaba da COVID-19 wanda zai zayyana jadawalin sake ɗora arzikin ƙasar bisa turba. a halin da ake ciki kasar na da adadin mutum 364 da ke dauke da cutar yayin da mutum bakwai ne suka mutu a sanadiyar cutar ta covid-19 a wani bangare kuma ministar harkokin kasashen ƙetare da cinikayya kwamina johnson smith ta bayyana sababbin dokoki da 'yan kasar masu son dawowa za su bi a wannan lokaci na covid-19 da suka hada da killace su na tsawon kwanaki goma sha hudu ta ce gwamnati ba ta da halin shatar jirage su dawo da mutane gida sabila da haka su ne za su ɗau nauyin komawarsu gida bayan sun sami izinin dawowa daga gwamnati Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin kasar za su sake buɗe harkar kasuwanci, makarantu da majami'u, yayin da jihohi da dama suka nuna sha'awar yin hakan. hukumomin Amurka sun bayyana cewa hukumar hana yaduwar cututtuka wato CDC ce ta samar da jadawalin da za a bi a fannoni daban-daban. Kafafen yada labarai na Amurka da suka ga jadawalin sun bayyana jiya litinin cewa ya hada da rurrufe wuraren cin abinci a ma'aikatu. Amfani da takardun jerin abinci da za a iya amfani da su sau ɗaya a gidajen cin abinci da kuma dakatar da kwaya a coci jami'ai sun ce jadawalin na iya canzawa. A halin da ake ciki, gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya faɗi cewa daga ranar Juma'a zai bari a fara buɗe harkokin kasuwanci inda za su bar kaso 25 cikin ɗari ne na abokan kasuwancinsu su shiga shaguna a lokaci guda. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa Malam Nasir Zahardin ya mana fashin baki akan yaƙi da hukumomi ke yi da cutar coronavirus gani yadda cutar ta fara barazana a Najeriya da ma wasu ƙasashen nahiyar Afirka. Malam Nasir ya faro jawabinsa ne kamar haka. To a gaskiya abin gaba-gaba ne. amma in aka ɗauki gaɓoɓin gaba ɗaya za a ce ana ƙoƙari ƙoƙari saboda ganin yadda gwamnati ta tashi tsaye alal misali wajen tabbatar da an yi abin da ya kamata idan baka manta ba abin da yake faruwa a kano alal misali abu ne da mutane suka yi ta kiraye kiraye cewa lalle a yi wani abu kuma ko shakka babu yunkurin da shugaban kasa ya na cewa zai kulle kano mako biyu kuma a kai mata ɗauki na gaggawa domin tabbatar da cewa an shawo kan wannan al'amari to kaga a nan an tabbatar da cewa gwamnati na jin abubuwan da mutane suke faɗa shugabanni sun magana tsoffin gwamnoni talakawa da kowa da kowa yana magana kano da ƙwararru kansu na harkar lafiya duk sun yi magana kan abubuwan da suke faruwa a kano to sai gashi shugaban ƙasa a cikin jawabi ya yi magana musamman kan lalle a yi wani abu a kano ko ba wai rufe kano kawai za a yi ba za a tashi kwamiti ko kuma mutane na musamman domin su je a kai ɗauki a kano da kayayyakin da ya kamata a kai To bari mu duba na san kasashe masu tasowa sukan yi koyi da manyan kasashen duniya musamman ma akan irin abubuwa makamancin haka. To babban abin da manyan kasashen duniya suka yi suka shawo kan wannan cuta shine yawan gwaje-gwaje, gwaje-gwaje na gama gari da kuma wato bibiyan waɗanda suka yi hulɗa da waɗanda suka kamu da wannan ciwo. To amma kana ganin akan samu haka kuma a kasashen mu? Eh to kaga akwai na ga abin da senegal suke yi senegal ta sami wasu ƙwararrunta da suka saka gaba wajen ƙirƙiro wata allura ko kuma wani hanya da za a rika gwada mutane domin a gane suna da wannan cutar ko ba su da ita domin matsalar yanzu a ƙasashe masu tasowa ba kaman kasashen da suka shiga ba ba ai mutane kayan ma da za a auna a san mutane nawa ne suke da shi shine ba mu da su to kaga in har ƙasa kamar senegal za ta irin wannan to ya kamata a ce najeriya da take da ƙwararru da kuma afirka da suke da ƙwararru a sassa daban-daban na harkar lafiya su ma su tashi tsaye wajen tabbatar da cewa sun yi bincike-bincike kuma gwamnatoci sun taimaka da kuɗaɗe domin a tabbatar da cewa an samo hanyar da za a shawo wannan al'amari bai kamata kasashen afirka kullum su rika dogara da cewa bari su tsaya sai kasashen turawa sun musu wani abu to za a iya cewa wannan cutar ta fara barna a afirka kamar yadda eh, a baya ba a ganin cutar ma tana shigowa eh ai kasan cuta ce wadda take tafiyayya ba cuta ce tamu ba kuma abin da ya sa kaga tana haɓaka kafin a yi a ankara shine mutane da suka na zuwa wasu kasashen waje duk a kasashen nan ka duba za ka cewa su ne suka shigo da wannan cutar waɗannan kasashen kuma kamata a ce tun da aka ji cutar nan ta fara bulla to kasashe su rufe su. tun da an ga cewa da taɓin a china din nan garin wuhan alal misali an rufe garin aka yi kuma duk wanda ya karya dokar fita ana kama shi a masa hukunci mai tsanani to abin da ya kamata da an ce an yi wa afirka kenan a rufe ta gum a hana mutane daga wasu bangarorin duniya shigowa idan da mun yi haka tun farko da cutar ma bata shigo ba Malam Nasiru Zaharaddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kenan. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Shugaban kungiyar ayyukan jinya ta ƙasar Japan ya faɗi cewa zai yi wahala ƙasar ta gudanar da gasar wasanni ta Olympics na shekarar baɗi ba tare da samar da allurar rigakafin cutar nan mai kisa ta coronavirus ba. Yoshitake Yokokura ya bayyana hakan ne a yau talata da yake yi wa manema labarai jawabi ta bidiyo a Tokyo babban birnin kasar. Tun a watan da ya gabata ne Japan da kwamitin wasanni na Olympics na duniya suka amince da a ɗaga gasar ta bana zuwa baɗi saboda annobar coronavirus. Da an shirya fara wasannin ne ran 24 ga watan Yuli. Kamfanonin gwaji da sarrafa magunguna a faɗin duniya na ta ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da maganin cutar. duk da cewa masana na ikirarin cewa zai ɗau watanni ko shekaru kafin a tabbatar da sahihancin maganin don yin amfani da shi sai dai kuma ya kokura bai faɗi ko za a soke gasar baɗin ba idan ba a samar da maganin cutar ba ana shirin ƙaddamar da takarar neman zaben shugaban ƙasar burundi yayin da hukumomi ke fatan Allah zai kare al'umma daga kamuwa da cutar coronavirus wanda a yanzu haka mutum goma sha biyar ke dauke da ita kuma ɗaya ya mutu a ƙasar da ke Afirka ta tsakiya. 'Yan takara bakwai ne suka ƙaddamar da gangamin neman zaɓe da tarin mutane masu yawa duk da cewa wasu gwamnatocin Afirka na kira da a nisanci taro mai yawan jama'a don hana yaduwar coronavirus. Ran 20 ga watan Mayu ake sa ran gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi a ƙasar ta Burundi. Shugabannin jam'iyyun adawar ƙasar na zargin shugaba Pierre Kurunziza da nuna halin ko in kula ga rayukan jama'a da ƙin ɗaga zaben. madalla a gaida Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya ne gwamnatin jihar Borno ta bada sanarwar rasuwan Shehun Bama, Shehu Kyari Ibn Umar Ibrahim Alkanami daya daga cikin sarakuna masu daraja ta ɗaya. Ga dai Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. a jiya ne gwamnatin jihar borno ta ba da sanarwar rasuwa ɗaya daga cikin manyan sarakuna masu daga na ɗaya wato shehu kyari ibn umar ibn kalkanami da kuma kasance shehun bama an da haifi shehun baman ne a shekarar alif da tara da hamsin da biyar a garin na bama ya kuma zamanto shehu a shekarar alif da tara casa'in kafin zamanwansa shehun baman shine babban sakatare a karamar hukumar gala da ke tsokar masarautar dukwa kuma mai matabar ya zamanto shugaban kwamitin arewa na yaƙi da cutar polio a nan gaba da ake sa ran za a yi jana'izar mai martabar shehu kyari ibn umar ibrahim el kadami bisa wasiya da ya bari a baya alhaji babu babakur abba jata da kwamishinan ma'aikatan harkokin yada labarai da al'adun gargajiya ne na jihar bondo ya kuma kasance ɗaya daga cikin 'ya'yan masarautar ga ma abin da ke cewa game da marigayin ba karamin rashi ba ne wannan mutum ne wanda babu magana a bakinsa kana kuma tunda ya hau karagar mulki bayan ya gaji shehu Umar Ibn Ibrahim Alamin Alkanimin har zuwa yanzu mm. yana aiki tukuru ya ga cewa an samu ci gaba ba na wasa ba a yankin uh, Dikwa Emirate har kafin a zo araba raba Dikwa Emirate din zuwa Bama da Dikwa ah, shi mutum ne mai kwazo a the national level ba karamin aiki yake ba musamman kan aikin irin su polio polio din nan don lokacin da mutane sun zo sun fara yadda sun ki yarda cewa wannan polio din tana nan ko kuma maganin polio din tana kawo illa ga yara da mata da su din nan eh. yana da daga cikin mutane wanda gwamnatin tarayya tanada suka bi kasashen da ake yin wannan polio plus vaccine din suka je suka gani kuma suka tabbatar sun zo kuma sun ba da sa kan cewa wannan abu babu abin da ya hana musulmi ya amfani da shi da suka kaka saboda haka ba ma wai mu 'yan yankin ba ma ne za mu ji nauyin wannan rashin ba har ga najeriya da kanta za ta ji Murya amurka dai ta kasance ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka ziyarci gidan marigayin a makon da ya gabata inda suka tattauna da marigayin game da rasuwan wato ɗaya daga cikin 'ya'yan masarautar nasa tsohon shugaban ma'aikatar fadan shugaban kasa malam abba kyari wanda shi ma dan masarautar baman ne gama abin da mai martaba ya suma buɗe baki da cewa farko sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba ba allah ya kawo shi duniya kuma yau ya karbi abinsa shine abin da zan faɗa yadda allah ya halaki dan adam shi ya son karshensa shi zai koma gare shi to abba yau ya cika adadin da allah ya kasa masa a duniya mun gode muka bi hukuncin Allah da hannu biyu. Marigayi mai martaba Shehu Bama dan Shehu Kyari Ibn Umar Ibrahim El kalabi a lokacin da yake jawabi game da mutuwa ɗaya daga cikin 'ya'yan masarautar nasa. Marigayi tsohon shugaban ma'aikatan fadan gwamnatin tarayyar Najeriya wato Alhaji Abba Kyari Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga wannan saƙon. Naji na gani. Naji na gani. Daga gobe Laraba sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku labarai kan cutar coronavirus kai tsaye ta hanyar Facebook. Dama ce da ƙwararru za su amsa tambayoyinku dangane da cutar hukumomi kuma su san halin da kuke ciki. Ku tare mu hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe goma zuwa sha biyun rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar corona ta shafi sauran kasashen duniya. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Masana suna bayanai mu an To madalla yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirinsa da noma. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilar madinar Dauda ta yi da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iri a Najeriya. da kuma Dr. Ross Gida da darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu. Alhaji Ibrahim ya fara yin bayani akan jadawalin aikin noma da gwamnatin tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ta fito da shi a lokacin yana mulkin soja a 1976 da kuma yadda tsohon gwamnan jihar Kano Alhaji Audu Bako ya yi amfani da jadawalin har ya kafa makarantar horar da malaman gona da wasu dam-dam a jihar ta Kano. A wannan makon za mu ɗaura inda muka tsaya. A wannan jadawalin tun zamanin su sardauna fa eh. aka fitar da abin da ake kira hukumomin raya koguna an ba su jadawali waɗannan hukumomin raya koguna a kan su fitar da ainihin jadawalin yadda manoma za su noma hekta miliyan uku a cikin shekara bakwai a yanzu din nan da nake magana da ke hekta dubu ɗari biyu da hamsin ne kawai ake amfani da shi duk da allah albarkace mu da ruwa na koguna biliyoyin litoci a ƙasa wanda yake yawo a sama kamar kogi da dam da dam muke da shi da wanda ma za a iya tono da shi a ƙasa duk muna da shi an watsar da shi yanzu ne da aka samu gwamnati da ta ce za ta karkatar da tattalin arzikin ƙasar nan zuwa aikin noma ba don komi ba ta samawa yaran wanda ba sa aikin yi su tafi gona su noma abinci su fitar da shi waje a sayar a samu kuɗin shiga da noma noma ba aikin matsiyata ba ne kamar yadda ake gani da ko aikin talakawa kaga manomi da riga da face a'a noma ne ake so a inganta wanda yanda yake a duk inda a duniya za ga manomi shine mai arziki kuma zai ci halalinsa da zufansa zai yi kuma duk addinai da al'adu sun yadda aikin da mutum ya yi da hannunsa ko sana'arsa wannan ya fi albarka shi yasa za ki ga duk mafi yawanci annaba da Allah ya aiko tun daga farkon duniya har annabin ƙarshe duk manoma ne da makiyaya duk sun yi wannan saboda albarkar da ke ciki so yanzu tun da an yi maganar karkata tattalin arzikin ƙasar nan zuwa aikin gona babban abin da kalubale da yake gabanmu shi za mu duba mu warware shi na farko shugabannin ƙananan hukumomi da gwamnoni su fito gadan-gadan su tallabo daga ƙasa wa gudurin gwamnatin tarayya su haɗu a tsakiya domin wannan jadawali ya sauka har zuwa karkara da ƙauyuka sannan irin kamar hukuma wanda muka sani mai wayar da kan jama'a kamar national orientation agency suna yi mana magiji muna yara wanda ake kira alhaji garnau mai mata mai mota da gidajensa amma noma yake da traktansa a shiga kauyuka da ingantattun iri da manoma din nan da malaman manoma ana nuna magijin ana nuna yadda za a shuka ana nuna mahimmanci ingantaccen irin in ka shuka ka samu tsaba mai yawa misali yanzu a kan kunya biyu za ka samu dame biyar amma idan ka shuka ingantaccen iri za ka samu dami ashirin zuwa talatin a sanar musu to idan fa manomi ya gane ingantaccen iri ko gwamnatin jiha ko ƙaramar hukuma ko malamin gona ya je ya same shi ko bai same shi ba in a sokoto yake zai iya zuwa bayelsa ya sayo wannan ingantaccen irin amma ya zama wajibi su gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi su shimfiɗa ginshiki da manoma za su gane wannan abun su rungume shi ba lalle ma noma irin wannan na tsirrai na abinci da muke ci ba hatta noman dabbobi hatta noman kifi da muna da yanayin muna da muhallin ingantacce kuma duk ana fitar da ingantattun iri na waɗannan halittu saboda haka yana da kyau mu ciyar da kanmu mu fitar da shi waje amma halin da muke ciki yanzu fa ba ma iya ci da kanmu kuma karuwa muke yi nan gaba fa Najeriya za mu kai kusan sama da miliyan 300 nan da shekara da hamsin mm. haka mm. aka yi kididdiga. To ga yaran mu nan suna sata suna ɗaukan bindigogi suna fasa bututun mai suna sacewa mutane ma suna karɓar kuɗi mm. sun zo suna bi suna rusa masallatai da cocina da kuma ainihin gininuka da ainihin makarantu da gwamnatin tarayya ta gina gwamnonin nan da shugabannin mu su fito da jadawalin noman nan maza maza kowa ya aiki a zauna lafiya tufka muke da warwara duk abin da gwamnati ta gina waɗannan yaran suna rusawa. To bari mu dawo wajen Dr. Rose Gidado, director ce ke a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu ɗazun nan kika gama mana bayani cewa gona hekta kusan goma ma sai a samu mutum uku suna noma a ciki to ta yaya za mu yi irin wannan shirin a nan najeriya ne har mu kai ga yadda kanmu sai gwamnati ta tashi tsaye akan wannan domin kuɗi ne ba karamin kuɗi ake sa a ciki ba ana investing a ciki ba matukan kuɗi ne kuɗin da za mu sa a kan bincike-bincike har yanzu ana bincike-bincike dokta har yau bincike bai karewa bincike shine research dole ne mu sa kuɗi a cikin research sosai sosai ba karami ba wayancan kasashen da na yi miki maganar su haka suka yi in kika bi to ba sa kawo mana tallafi Masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. yanzu a madadin bakin namu alhaji ibrahim musa da roski dado da kuma wakiliyar madida dauda da ta tattauna mana da su sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti muhammad hafiz babal nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Mu na farko a yau ya fito daga Abubakar Ibrahim Kawo Girgir ya ce Salam VOA Hausa. Gaskiya ba abin da muka yi zaton ji daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari muka ji a jawabin da ya yi wa 'yan kasa jiya litinin ba. Domin kuwa mun yi zaton jin jawabin da za su sanya wa jama'ar kasa murna da farin ciki. muna kira ga shugaba buhari idan zai yi jawabi da zai tada hankalin al'umma kawai ya aiwatar da takardar maimakon ya yi ta kafar talabijin ko rediyo Sakonmu na gaba ya fito daga hannun Usman Shitu Mahuta. Ya ce hakika yawan mace-macen da ke faruwa a jihar Kano 'yan kwanakin nan wani abin tayar da hankali ne matuka. Muna fatan hukumomi za su gudanar da kwakwaran bincike domin gano musabbabin lamarin da ke janyo mace-macen. Da fatan Allah ya yi mana maganin abin da ya fi karfinmu. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Husaini Abba Damban daga jihar Bauchi. Ya ce al'ummar jihar Kano komai ya yi tsanani maganinsa Allah da fatan za mu tashi tsaye da addu'a kan kan wannan jarabar da muke ciki kan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da ma ƙasa baki ɗaya. Sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya kasance haɗin gwiwa daga Umar Adamu Katagum da Jauro Musa Katagum suka ce salamu alaikum hakika tsawaita dokar hana fita na tsawon makonni biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya a jihar Kano. Tabbas wannan abu ne da ba zai yi wa al'umma daɗi ba ganin yadda Kano ta zama tamkar arewacin Najeriya baki ɗaya la'akari da ake amfani da ita wajen saye da sayar da kayan kayayyakin harkokin yau da kullum daga ƙarshe muke addu'a allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta covid-19 sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga lawal sani na kawu daura ya ce a gaskiya bai kamata mahukuntan najeriya su rika sa talakawa dokan kulle ba sakamakon cutar coronavirus domin ba sa iya ciyar da al'umma muna godiya ku ci gaba da aiko mana sakonnin ku To madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga sakon falalar watan Ramadan. To ni dai suna na Hamza Adam Abdulhamid. Na farko dai azumin Ramadan yana karantar da mu yin hakuri da juna. Wato mutum ya yi hakuri don ya yi hakuri da cin abinci ma, ya yi hakuri da mu'amala da iyalinsa, ya yi hakuri da wasu abubuwa waɗanda da yake aikatawa kafin Ramadan. Saboda haka wajibi mutum ya kiyaye wannan hakuri ko da bayan ramadan sannan azumi yana koya mana muhimmancin ibada inda ake shiga masallatai ake yin ibadu kuma ake karatu na alkur'ani ake fassarawa da nafiloli da ake yi wannan azumi na ramadan ana so mutum ko da ramadan ya kare ya dore da wannan ayyuka na ibada sannan azumin ramadan yana koya mana muhimmancin taimakon juna domin azumin ramadan yana nuna mana cewa wanda duk allah subhanahu ta'ala ya hore masa wadatar abin da zai ci to ya taimaka wa 'yan uwa waɗanda ba su da shi domin wanda duk ya taimaki mai azumi ya bashi abin da ya buɗe baki to Allah subhanahu wata'ala zai shi lada kamar ladan azumin da wannan mutumin yayi ko ba tare da an rage masa komai ba sannan azumi yana koya mana su 'yan adam gaba ɗayansu a gaban Allah daidai suke domin kowaye ne in dai a matsayinsa na musulmi sai ya yi azumi ba bambanci tsakanin talaka da mai dukiya da sarki da kuma wanda ake sarauta a kansa kowa sai ya azumin nan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya koya mana saboda haka darussa masu yawa suna cikin wannan wata na Ramadan kuma da fatan musulmi zai ɗore da su ko da bayan Ramadana ya kare. Allah samu dace yanzu kuma ga Aisha Sule ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya litinin cewa ran hudu ga watan Mayu a hankali zai sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakaba wa birnin tarayya Abuja da jihohin Legas da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. a jawabinsa da ya yi wa kasar shugaba buhari ya ce ya ɗau wannan mataki ne bayan nazari da ya yi akan dokar da ta ɗau makonni hudu domin ba tattalin arzikin ƙasar damar sake farfadowa sannan a hankali yayin da ake ci gaba da dakile yaɗuwar ƙwayar cutar Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa kasar za ta fi mai da hankali kan sake farfado da tattalin arzikin da ya salwanta a sanadiyar bullar cutar COVID-19. jiya litinin holness ya sanar da nada kwamitin farfado da tattalin arzikin na ƙasa mai nasaba da covid-19 wanda zai zayyana jadawalin sake ɗora arzikin ƙasar bisa turba gwamnatin shugaban amurka donald trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin ƙasar za su sake buɗe harkar kasuwanci makarantu da majami'u yayin da jihohi da dama suka nuna sha'awar yin hakan hukumomin Amurka sun bayyana cewa hukumar hana yaduwar cututtuka wato CDC ce ta samar da jadawalin da za a bi a fannoni daban-daban. Shugaban kungiyar ayyukan jinya ta kasar Japan ya faɗi cewa zai yi wahala ƙasar ta gudanar da gasar wasanni ta Olympics na shekarar baɗi ba tare da samar da allurar rigakafin cutar nan mai kisa ta coronavirus ba. Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi ke dan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Sule da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni baba ya ko makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare.